alƙalin kotun shari'ar musulunci da ke magajin gari kaduna ya ɗage zaman shari'ar hadiza gabon saboda matsalar rashin lafiya alƙalin ya nemi uzurin cewa ya samu labarin an garzaya da matarsa asibiti a zaria don haka ba zai iya mai da hankali kan ƙarar ba wani ma'aikaci ya maka hadiza gabon a gaban kotu ne bisa zargin ta ƙi cika masa alkawari da ta ɗaukar masa na aurensa. Sai dai Hadiza Gabon ta musanta kulla kowace irin alaƙa da mutumin a zaman kotu na ƙarshe. ranar 14 ga watan Yuni shekarar 2022. Rahotanni sun nuna cewa dukkanin bangarorin biyu sun halarci kotun a ranar Talata lokacin da alkali ya sanar da cewa yanzu ya samu labarin an kwantar da matarsa daga cikin matansa a asibitin zaria kadi lirwanu kyau dai ya ɗage ci gaban zaman shari'ar fitacciyar jarumar kannywood hadiza gabon wanda wani ma'aikaci mai suna musa ya gurfanar da jarumar a gaban kotu kan zargin ta ki cika masa alkawarin da ta ɗauka masa na aure bayan ya kashe mata kuɗi har kimanin wuri na gugar wuri naira dubu ɗari uku da casa'in da shida da yake jawabi jim kaɗan lauyan wanda ke kara murtala ya ce an ɗage zaman saboda halin da matar alkalin take ciki an kira alkali daga zariya cewa matarsa na asibiti kuma wajibi ne mai masa uzuri ya faɗa mana idan muka matsa a ci gaba da zaman ba zai iya mai da hankali ba ya ɗage zaman zuwa ɗaya ga watan augusta a ɗaya ɓangaren kuma lauyan jaruma hadiza gabon barista mubarak sani jibril ya ce tawagarsa ta amince da ɗage zaman ya kuma roƙi Allah ya ba matar alƙali lafiya.